وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 21 ga watan goma shekara ta dubu biyu da 2004 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha shida cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida wato ya hadi bihi Allah man ittaba'a na subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim yau zamu tashi aya ta sha bakwai kafin haka akwai tambayoyi kamar haka mai tambayar farko na tambaya ne dangane da cewa su ‘yan mata waɗanda suke da sha'awar addini sukan sanya hijabi waɗansu su ma hadda niƙabi shi shine mulkin fuska da ke rufe fuskan mace to amma matsalar suke faruwa shine sai su daɗe ba su samu mijin aure ba dan idan an su aka sai a ɗauka cewa su ɗin masu aure ne to ya za su yi a hakikanin gaskiya hijabi wajibi ne da ya mace ko tana da aure ko ba ta da aure ba wai zabi aka bata ba tilasta mata ubangiji subhanahu wa ta'ala yi cikin aya da ke cikin suratul nur da wadda take cikin suratul ahzab aya da ke cikin suratul nur ta bangare guda biyu bangare na farko wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wuri na biyu wali ya zuribi na bi kumurihin na ala jiyubihin tun da aka ce kar ta bayyana da adanta sai abin daga al'ada dama ya kan bayyana wato tufafin da aka sa dole ya bayyana sannan kuma ubangiji ce wali ya zuribi na bi kumurihin na ala biyu bihin sannan kuma wato su lullufe komar ɗinsu a kan ƙirjinsu lafazin komar jam'i na alkhimar alkhimar shine zane da mace za ta dora a kanta kuma ta rufe kirjinta da shi na ce masa gele zane ba na so in ce gele domin gele za ka samu baya da kauri to shi kuma tufafin da mace za ta rufe kanta da shi ta yadda har zai rufe kirjinta ana son ya zanto mai kauri to kaga wannan yayi magana rufe sama zai rufe kanta ya rufe kirjinta har ya zuwa kila ya sauka kusa da gwiwoyinta to abin da ya shafi suratul ahzab fadin Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihin fatar cewa yudinina alaihinna min jalabibihin jalabib jami'in jilbab jilbab shine dukkan tufafin da zai rufe mace ta kasa kamar yadda khimar wanda zai rufe ta ta sama wanda ya rufe ta ta sama shine khimar wanda ya rufe ta daga kasa ko ya sutur sai kasanta shine jilbab sawa'un doguwar riga ce ta sa ta sauka har kasa ko kuma a'a zane ne ta sa ta sassauta shi ya sauka har kasa ubangiji ce wato na alaihi da min su kusantar da tufafin su daga kasa har ya zanto dab da kasa zalika adana an yu'rafna fala yuzaini wa kana Allahu ghafurur rahima wannan shine abin da idan sun yi dan za a fi gane su da shi ta yadda ba za a cutar da su ba to saboda haka ga wannan dole ne a nan gurin babu bambanci tsakanin wanda suke da aure da wanda ba su da aure babu bambanci tsakanin bazawara da kuma wanda suke budurwa kowace za ta sanya jilba kuma za ta sanya khimar shi murfin fuska da kika yi magana akai ne qaf wato mustahabi ne sa shi ba wajibi bane ba in mace ba ta sa shi ba ta yi laifi in ta sa shi kuma to shi ya fi sama da ce ba ta sa din ba to anan gurin akan gane mace cewa ba mai aure bace ba ta hanyar labari ta hanyar sani ta hanyar sanayya domin don makwabtan ki sun san makwabtan ku sun san ba ki da aure sannan waɗanda suke abokanan ki a makaranta sun san ba ki da aure ta hanyar haka kuma za ki iya samun mijin aure ba. amma kada mace ta dauka sai in ta ta tsirara ba ce mota mai ta ba kada mace ta dauka cewa sai in ta ta tsirara babu tufafi sannan ne za a gane ba ta da aure domin idan ta haka wato in kike sallaka kanta kenan da kanta to in ta haka Allah na iya kyale ta da dabara ko dai kasance bata samu mijin ba ko kuma ta same shi wanda ba zai zame mata alheri a cikin rayuwarsa ta auratayya ba da haka muna fatan za a gane game da wannan kada ki dauka wannan na ba da daman ki cire hijabi wannan yake maganar cewa mutum ne ya tashi da asubahi yana son yi sallah to amma da janaba a jikinsa idan ya ce zai tsaya wankan janaba lokacin sallah zai wuce matakar lokaci zai wuce ka sa iya yin taimama kai sallah gudun kar lokaci ya kusa dan lokaci yana da muhimmanci a cikin sallah waɗannan su ne abin da za mu iya ansawa da cikin tambayoyi kai tsaye za mu shiga cikin ayar da muka ce za mu tashi a ta wato ayar ta goma sha bakwai mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير بنجس لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حقيقة سنكا فرتا وأنن لسكسي Allah din shine almasihu Isa ibn Maryam wato suka allantar da annabi Isa alaihi salam suka ce ma shine Allah din wanda yake abin bauta ubangiji ta'ala ce kul ka ce da su faman yamliku min Allah shay'an wato wane ne wanda zai iya bayar da kare wani abu daga ubangiji in arada an yi hulikal masih ibn maryam idan Allah din ya so ɗaukan rayuwar shi almasihu dan maryam wa ummuhu ko in so daukan rayuwar mahaifiyarsa wane ne sai hana Allah yin haka lokacin da ya so daukar rayuwar na na Maryamu ko ya so daukar rayuwar Annabi Isa alaihi salam wa man fil ardi jami'a da dukkan wanda ke ban kasa gaba ɗaya idan Allah so daukar rayuwarsa waye sai bada kariya waye sai bada tsaro ba wanda ya sai bada kariya ba wanda ya sai bada tsaro abinda wannan ke nuna wa wasu cewa annabi isa shi din Allah ne da da'awarsa ta kariya. ubangiji ta Allah shi ne Allah shi kaɗai wanda baya da abokin tarayya don shi kaɗai ne wanda yake zai iya ɗaukar rayuwar wanda ya so ba wanda ya sai ba shi kariya da haka yake yujiru wala yujaru alai shi ne wanda ke ba da tsaro ga wanda ya so amma idan ya so ya dankin da azaba ba wanda ya sai ba shi sai walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma kasa da abin da ke cikin ta da abin da ke tsakanin su gaba ɗaya mallaka ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya khluqu ma yasha shine wanda yake halittar abin da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah din mai iko ne akan komai subhanahu wa ta'ala sai ce وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى وتو يهودا وسود نصارى suka rinka cewa daga cikin akidunsu ko daga cikin mafiya munin maganar da suka taɓa faɗa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce mu din 'ya'yan Allah ne sannan ko masoyan sa ko ƴaƴan Allah ne ko masoyan sa ne kaga wannan da'awa ce ta ƙarya da'awa ce wadda a tarihin ƙarya wannan na daga cikin ƙarya mafi muni mutum ya na kasantuwar sa ɗana Allah dama dama da'awar ina son Allah wannan da'awa ce kowa zai iya ta sai dai aiki ne ne wanda gobe zai karyata mutum ko ya kaskata shi amma da'awa ta cewa wato mutum ya ce shi dan Allah ne babu wani abin da zai iya kaskata shi cikin wannan da'awar sai ubangiji ce kul kace da su falima yu'azibukum bi dhunubikum dan me ubangiji ta Allah zai muku azaba idan kuna da'awar ku ya'yansa ne ai yayi alƙawarin azaba a gare ku shin zai yi mutum ya azabtar da ya'yansa bal antum basharun mimman khalaq bal ku bar wannan zance naku antum basharun mimman khalaq ko yan adam ne cikin irin abin da Allah ya halitta halitta ne cikin halittunsa ba ƴaƴa ne ba dan Allah madaukakin sarki mattakaza sahibatan wala wala da yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha ubangiji na yin gafara ga wanda ya ga dama sannan kuma yana yin azaba ga wanda ya ga dama walillahi mulku samawati wal ardh ubangiji ta Allah ke mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa ma ma da abin da ke tsakankanin su wa ilayhi masir ya zuwa gare shi ne gaba daya makoma ta fa alam gurin malamai suke cewa fadin Allah subhanahu wa ta'ala qul ma yu'azzibukum bi dhunubikum kace da su dan me zai muku azaba da zunubanku a sanadiyar zunubanku inda ku ƴaƴansa ne ta yaya zai muku azaba saboda zunubanku suka ce za a faɗi wannan magana ne ga waɗanda sun yarda akwai azaba da. amma su yahudu ai da sai dama akwai azabar ba to ko da wani ya kawo wannan itirazin ko ya kawo wannan iskalin an da za a bashi ne cewa eh azaba mai yawa ce ba sai dare ta ba amma sun yi ta takaitacciyar azaba don sun ce lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda suka ce wuta wai ba za ta shafe su ba sai ɗan kwanaki ki da diregu sai ubangiji ta ya sallama musu an yadda kwanaki ki daga gudun bisa ga dawar ku to su kansu kwanaki ababan kidayawa yan kaɗan din in dai ƴaƴansa ne dan me zai muku azaba a wannan kwanaki to ballantana cewa wai ba za ta shafe ku ba sai kwanaki ababan kidayawa wannan ma da ce wanda ba ta hujja kai ma'ana ƙarya ce ba gaskiya bane ba ina fata an fahimta يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير الله سكتوا يا اهل الكتاب ya ku waɗanda aka bai ma littafi kada ja a kuma rasuluna hakika manzanmu ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum yana yi muku bayani ala fatratin min ar-rusul a bisa ga wani lokaci na yankewar manzanci lafazin fatra yana nufin al ko kuma yana nufin asukun akan ce fatar alma'u abin nufi sakana min galayani idan ruwa na yana tafasashe sai ya wuce sai a ce fatar alma'u haka akan ce fatar alwahayu ana nufin in kafa alwahayu wahayi ya yanke tun daga lokacin da Allah ya a annabi Isa alaihi salam ya kasance an samu wani lokaci na yankewar alaka tsakanin sama da ƙasa. ba abin da yake sauka ta hanyar umarni ko hanya har kafin a turo manzo sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya sai aka turo shi tsawon lokacin da aka samu bayan shuɗewar annabi isa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi sabani a kansa waɗansu malaman su ce ɗari biyar da hamsin waɗansu ce ɗari shida waɗansu ce kaza amma zance mafi inganci ita ce maganar salman al-farisi wadda imam al-bukhari ya rubuto cikin littafinsa cewa shekara ɗari shida ne tur tsakanin ɗauke annabi isa kafin turo manzon allah sallallahu alaihi shekaru ɗari shida to wannan shine fatratun min al-risala wani lokaci ne yankewar annabta duniya ta samu kanta cikin timuwa babu wanda yake kan gaskiya illa baqaya min ahlul kitab sai waɗansu tsararu ababen kidayawa da yasu cikin ahlul kitab waɗanda suka rike gaskiya irin su warqatu bin nawfal wanda manzo Allah ya zo same su da waɗansu da ku daga cikin su shine manzon mu ya zo muku a daidai lokacin da manzanci ya riga ya yanke hikimar ya zo ya muku bayanin abin da ya kamata ku yi an ta kodo ma da ana min basirin dan kar a waye gari gobe kiyama ku rinka cewa ma ja ana min bashirin wala nadhir ba wani mai bishara da ya zo mana ba wani mai gargadi da ya zo mana Allah ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir hakika mai bisharan ya zo muku mai gargadin ya zo muku da haka ba ku da wata hujja da za ku gabatar a gaban Allah ranar tashin kiyama wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai subhanahu wa ta'ala wato a nan gurin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwace wata dukkan hujja da ke hannun yahudu ko nasara ya kwace dukkan wani uzuri da ke hannun kirista cewa ba to wani umar da manzo tunda manzo Allah ya zo ya zama wajibi su ba da gaskiya da shi idan ba su ba da gaskiya da shi ba to ma'ana sun kafirce ma ubangiji ta Allah bisa ganganci ba tare da wani uzuri abin karba ba sai Allah ya وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين Ubangiji ce wa iz qala Musa li qaumihi tunawa mutananka lokacin da annabi Musa ya ce da mutanensa ya qaumi ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna nemomin Allah akan ku iz ja'ala fikum anbiya yayin da ubangiji ta'ala ya sanya annabawa da yawa a cikin wa ja'alakum muluka kuma ya sanya masu mulki da yawa a cikin ku kasaitattun sarakuna hamshakan masu mulki da dama an samu cikin banu Isra'il sannan ga manya-manyan annabawa annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Yusuf alaihi salam karan kansa wato da annabi Musa da annabi Isa da annabi Harun dukan waɗannan suna cikin anbiya wa bani Isra'il annabawa ne cikin bani Isra'il ba na ba a samu wata al'umma da aka sanya annabawa a cikin ta da yawa ba irin su bani Isra'ilawa da haka wannan ni'ima ce daga cikin nemomin Allah da ya kamata a ce sun yi godiya a kanta uzkuru ni'matallahi alaikum ku rika suna wannan ni'imar Tuna ni'imar da zuci sannan kuma ni'ima ta ta hanyar eh, tana ta hanyar yin godiya a gare ta yin godiya don ita iz ja'ala fikum anbiya yayin da Allah ya sanya ku zanto annabawa wa ja'alakum muluka kuma ya sanya ku zanto sarakuna wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin kuma ya ba ku irin abin da bai baiwa wani cikin halittu ba irin ababen da aka ba su waɗanda ba bai wani cikin halittu ba kamar tazrilul gamam yanzalul manni wasalwa yadda aka sanya girgije rinka musu inuwa wa zallanna alaikumul gamama kuma aka rinka saukar musu da asalwa ya'yan kila da kuma wato anashin darba daga sama wa anzalna alaikum manna wa salwa ga kuma tafjirul hajri wal jibal ta yadda aka ragargaza dutse ruwa ya rinka fitowa a cikin lokacin da suka rasa ruwan sha wa idh istasqa musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka hajar fanfajarat min husnata ashrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin wannan dukkan dangi na nemomi da mu'jizozi da suka bayyana lokacin annabi Musa kuma su Yahudawa din suka ci moriyarsa wani abu ne a tarihi da ba taba bai wani bil adam shine wa atakum ma lam yuti ahadan min alamin Allah ya ba ku dangin irin abin da bai taɓa baiwa wani daga cikin halittu ba a baya waɗansu malamai suka ce wannan aya abin da take nufi ubangiji subhanahu wata'ala ya ba ku irin abin da bai taba baiwa wani cikin mutane ba a zamanin ku amma banda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin baiwar da Allah ya masa da irin kyautar da Allah ya masa ta ninninka irin abin da su suka samu a zamanin su ina fata an fahimta idan su har sai da aka ce da annabi Musa ya dauki sanda ya daki dutse da shi fan fadar min husna ta rasa ta ina aka samu mari mari na ruwan goma sha biyu manzala Allah ta kankanin yan yatsun sa ruwa ya rinka zuba ta yadda rundunar mayaka gaba ɗaya kowa ya sha ya samu abin alwala sallallahu alaihi wasallam sannan manzan Allah ya fito da rana wata rana yana jin yunwa yana tafiya sai gaba da sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar shi ma yana jin yunwa manzo Allah ya ce me ya fito da kai sai yunwa sai ni ba abin da ya fito ke ni da rigida sai suka bi gidan wani sahabi sai wannan sahabi ya kira su sai dan shirya musu abin da ke gidansa na abinci sai manzo Allah ya leka sai ya kira taro sai wannan sahabin ya rike baki shi ya kawo abincin da bai fi na mutum bi manzo Allah ya rika kuma ya kira taron mutane ku zo gaban zai faɗi sai kiyo abun kunya ya gama ni kenan manzo Allah ya kira mutanen da ba zan iya ciyar da su sai manzo Allah ya zo a ce sai ya kira mutane goma goma goma su zo su ci su fita yace wata goma ta shigo su shigo su ci su fita wata goma ta fito goma goma so adadin yadda sahabbai suka kare gaba ɗaya kuma ga ragowar abincin yana kan wannan ayyuka mu'jiza ce da ubangiji subhanahu wataala ya bayyana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta an fahimta da dai sauran dangin mu'jizozi masu dimbin yawa da suka faru a lokacin sa ga tsagewar wata gida biyu ya fado daga sama duk kowa yana gani ga yadda aka dauke shi cikin wani bangare na dare daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis kuma har zuwa ga sama har zuwa ga saman bakwai duk wannan wani abu ne na mu'jiza da ya bayyana irin wanda ya tsara duk wanda ya faru a baya tarihi da haka wa atakum ma lam yuti ahad min alalamin abin da yake takaituwa ga su banu isra'ilawa an ba ku irin abin da abai wani cikin halittu ba ana nufin a zamanin amma bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma akwai wani dangi na falalar da kuma ba ku sami irin ta annan wasa ya zaki cewa da su ya qaumi ya ku mutane na udkhulul ardal muqaddasata allati kataba lakum ku shiga kasa wadda take tsarkakakkiyar kasa al-muqaddasa mai tsarki allati kataba lakum wadda Allah ya wajabta muku shiga cikinta wala tartaddu ala adbarikum kada ku yadda ku juya baya akan diga-diganku fatanqalibu khasirin sai ku zama hasararru kar ku yadda ku juya baya ku ce ba za ku shiga ba in kun yi haka za ku zama hasararru domin dukkan wanda ya ya saba umarnin Allah ya zama hasararre ke al-ardul muqaddasa baitul maqdis kenan ubangiji subhanahu wataala ya umarce su bayan sun fito daga misra to su tafi can wurin don su je su rayar da wannan waje da ibada tunda wannan ɗaki na baitul maqdis ko masallacin qudus ɗaya ne daga cikin wuraren hijiran annabawa da dama annabawa da dama sun yi hijira zuwa wajen daga inda suke daga can annabi da ibrahim ya hijira lokacin da mutanen iraki suka so kona shi wa najaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin kasa mai albarka take can gurin ya tafi shi da annabi Lutu alaihi salam da haka aka umarci banu Isra'ilawa su je su shiga wannan kasa to amma a daidai wannan lokaci mutanen da suke zaune a wajen ba masu bautar Allah bane ba ko mutane da suka shahara da karfi mayaka da haka aka umarci banu Isra'ilawa su je su yaƙe su su kore su daga wajen dan ba su cancanta su zama makwabta ga masallacin Qudus ba wanda yake da cancantar ya zama makwabci ga dakin Allah masallacin Allah yayi hidima shine mutumin da yake da tauhidi wanda baya shirka innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah mutumin da yake raya dakin Allah da ibada shine mai imani da Allah mai imani da ranar karshe da haka ku je ku kore su don ku samu shiga wajen ku raya wajen da ibada ku jaddada tauhidi a wajen to amma tunda mutanen zarata ne masu karfi ne sai su mutanen nan Musa suke jin tsoron shiga da haka yake jan hankalin su wala tartaddu ala adbarikum kar ku yadda ku juya baya akan daga dagan ku fatan kalibu khasirin sai ku zama hasararru a nan gaba قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا سسكزلتي يا موسى يا كي موسى إن فيها قوما جبارين للي أتكم بيت المقدس akwai waɗansu mutane jabbarina masu tsananin ƙarfi lafazin aljabbar yana ɗaukar ma'anoni daban-daban yana zuwa da ma'anar azzalimi kamar yadda ya zo cikin suratul qasas أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد wato azzalimi yace da nan Musa so kace ka kashe ni yau irin yadda kashe mutum a jiya to lalle so kace ka zama jabbar azzalimi a wato ɗaya daga cikin ma'anonin jabbarin azzalimai sannan lafazin aljabbar yana zuwa da ma'anan mutumin da yake da kira ta girman jiki tare da tsoga tsoga kiba to sai a su jabbar Ku shakka babu irin kalmar ma ya isa ba da wannan ma'anar jabbar wato <laughs> gashi da tsoho sannan gashi da wato jiki to sai a ce masa jabbari to anan gurin suna nufi inna fiha qauman jabbarin suka ce asalansa daga al-ijbar ne wa huwa alladhi yujbiru ghayrahu ala iradatihi Shi ne wanda yake tilasta wannan sa dan ya ba abin da yake so tunda ya da karfi gaza zai tilasta ka ka yi abin da shi yake so ba abin da kai kake so sannan lafazin aljabbar yana daukan ma'anar mai karfin zartaswa wato idan an jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan tunda suna ne daga cikin sunayen Allah aljabbar an gane ku والله la la ilaha الا هو الملك القدوس السلام almu'min المهيمن alaziz aljabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun mai karfin zartaswa wanda babu abin da ke gagararsa a takaice dai idan an dingina ma Allah abin da yake nunawa ta fuskar ma'ana karfin zartaswa karfi hada da adalci amma idan an jingina wa dan adam abin da yake nunawa kilar jiki da karfi kila kuma ya zanto mutum zai iya adalci kila ba zai adalci ba galibi dai ba za a ce jabberi ba kaga mutum yana da adalci cikin mutane ina fata an fahimta sai ta ce inna fiha qauman jabbariyan lalle a cikin wannan gari akwai waɗansu mutane masu tsananin karfi wa inna lan nadkhulaha mu ba za mu shiga wannan gari ba hatta ya furdu ha sai in su ne dan zatin kansu suka fita suka bar garin fa in min ha fa inna dakhilun in sun fita daga garin to mu ma zo mu shiga daga baya amma har kawai suna ciki bayan za a yi mu kai kanmu mu ce za mu yake su to kasancewar na ce da ku aljabbar na nufin girman jiki shi yasa waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka yi ta hikaito isra'iliya karkashin wannan tafsirin wannan aya wajen nuna girman jikin mutanen an ce akwai wanda yake mai girma kaza mai girma kaza wai wata da, Musa ba ya tura wakilansa mutum goma sha biyu din wa ba asna minhum musna asra naqiba da suka je dan yin leƙen asiri su ga yaya garin ke ciki to sai suka fita gonar ɗaya daga cikin su to sai ga sawun kamar wata halitta ta bi sanan gudu wato ba ma dan adam ba wata halitta dan bambancin da ke tsakanin su da su yana ta bin sa yana ta musu sai ya hango su su suna koyewa sai ya dauke su kawai rinka daukar mutane yana sawa a cikin sanho da yaje gona da shi ya lafiya kawai a cikin su ya gama abin da yake na yakin sa da sun karya yan itace sannan daga baya bayan ya je sai ya je ya je ya samu sarki ce to na ga su mutane ga alama an turo sai dan zo su yi mana leken asiri sai na suke sai sai ga sanan mu sai ya fito da su daga cikin jakarta ya zube a gaban sarki ta to sarkin wai sai ya ce da su to kun ga bayan da in malaki masu girma kuka zo dai kun ga yadda muke je ku faɗa mutumin ku wato annabi Musa cewa fa lallai lallai ya kiyaye mu kar ma yayi tunanin zuwa wannan kusa to shine sai aka sake sa aka ce su to kenan sai suka taho da suka zo suka samu annabi Musa suka faɗa masa sai annabi Musa ya haɗa su da Allah cewa dan Allah dan Allah kar ku faɗa sauran banu Isra'ilawa ni na san cewa ubangiji ta Allah zai taimake mu akan su duk girman su amma in kuka faɗa ku sai su tsorata in suka tsorata kuma ba za mu iya tafiya ba amma ku kyale su abin a ba su san ko su ba sai mun je to yi guda goma daga ciki sai suka zagaye suka je suka faɗa dangin su biyu ne kawai suka rike asiri to wannan guda biyun da suka rike asiri su ne waɗannan qala rajulani min allazina yakhafuna an'ama Allahu ma udkhulu alaihim alaihi bab sai su mutane guda biyu min allazina yakhafuna daga cikin masu jin tsoron ubangiji an'ama Allahu alaihima ma waɗanda Allah ya musu ni'ima su biyun ta imani suka cewa dangin su sauran udkhulu alaihim albab ku kai farmaki ga waɗannan mutane na baitul maqdis ku shiga ta kofar garin da karfin halinku da tanadinku da makaminku Allah zai taimake ku fa idza dakhaltumuhu in har kun shiga garin fa innakum ghalibun lalle ku masu cin nasara akan su ne wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara ga Allah kadai inda gaske ne ku mu'minai kun ga duk wanda ya koro wannan kisa ya zo ya haɗa hancin maganar da yadda ne ayar na haka babu yadda aka masa kaddara sai ka ɗauka e waɗancan mutane haka ne an yi su a tari. to a cikin gaskiya al-imam ibn kasir wanda yana daga cikin miza na tafsirin ibn kasir idan ya kawo isra'iliya da su da dama yakan kar akai yana kawo wannan yace wa fi haza nazaru wannan magana akwai ta cewa akan ta ba gaskiya bace ba sai kuma ya sake kawo kissar wani wanda dama shi masu tafsiri sun sha dasa shine iwat ibn unuk wanda aka ce yana daga cikin jabbari din wai tsawonsa zira'i dubu uku da ɗari uku da talatin da uku da kuma ɗaya bisa uku ibn kasir yace kai ka ce dama wasu da kalwa suke ba mu ta fuskar labari kin zo kanka wannan kissar mutum guda da ce tsawon guda tsawon guda dubu uku da ɗari uku da kaza da kaza da kaza shine wasu ibn unuk wanda wani lokacin da aka yi ruwan tofa na ma lokacin annabi nuhu bai kawo masa gwiwa ba a daidai ma wallan ta ya tsaya masa saboda tsawon yace to dukkan waɗannan maganganu ne na karerai da banu isra'ila suke kawo kissa su tusa cikin tafsiri don su rikita musulmi su lalata muku addinin ku su sa ku shagalta da tatsuniya ku kyale abin da yake gaske da ku sai kawo yace a hakikanin gaskiya mun yi cewa mutane ne masu girman jiki amma ba girma wanda ya na al'ada da ta saba gani ba Hmm, girma dai girman jiki ko da a cikin kowanne jinsi na mutane a cikin kowanne karya a kowanne gari ga mai girman jiki ai ka yana da shi yace amma a kwatanta shi da wannan girman da ya wuce misali ya wuce kwatance yace wannan kariya ce yace musamman hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da yake nuna mafi girma a cikin halittar Allah in dai mutane ne shine annabi adam manzo Allah sai ce wa kana tunuhu sittuna zira'an wa kana tunuhu sittina zira'an wato tsawon sai kasance zira'i 60 to kuma za Allah ce tun daga kan annabi Adam ake rage tsawon mutane da girman su har zuwa yau to shi kar kuma ta fa iwat ibn ghalib zira'i dubu uku da ɗari uku da talatin da uku da bisa uku ma'ana ya ninka annabi Adam har sau nawa kenan kaga wannan hadisin ya nuna maka cewa wancan labarin ƙarya ne ina ba ta fahimta wato ta hanyar haka ne ake tace littattafan tafsiri daga Isra'iliyya waɗanda duk aka sassarƙafa su a ciki wanda suke gurɓata ɗanɗanon tafsiri sai kana cikin tafiya sai ka kisa wanda suke ba ta da asali kuma galibi waɗansu malaman in sun faɗa ba sa iya nakadanta su tsaya sosai su yi su bayanin ina ta inganta ina ne bata inganta ba a takaice dai abin da nake so in ce mutanen baitul maqdis a wannan lokaci ko shakka ba wa mutane ne karfafa masu girman jiki amma ba girma wanda ya wuce na al'ada ba ba girma wanda ya wuce wanda ido ya saba gani ne wanda gobe ba kuma suna da karfi wannan haka ne da haka waɗannan mutane sun gina ne akan karfin da suka saba gani ba wai karfin da ba su saba gani ba da aka suka ce da mutanen su udkhulu alaihim albab ku je ku shiga kofar garin gaba daya fa idza dakaltum fa innakum ghalibun in dai kun shiga to za ku ci galaba akan su wa fa tawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai za ku dogara in dai ku mu'minai ne قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين قالوا سيسك سيدسي يا موسى dan Allah ka ji da kiran shi suke kira ne wanda ba ladabi ya sha bamban da yadda sahabban manzon Allah suke kiran sa su ce ya rasulullah ya nabiy Allah ya abul qasim haka sahabbai suke kiran manzon Allah amma su waɗannan tun da dama kan garandu ne ya Musa wato kamar masu suka kamin suna ya kai Musa inna lan nadkhulaha mu ba za mu taɓa shiga wannan gari ba abadan har abada ma mu fiha matukar waɗancan mutane suna cikin gari ba anta wa rabbuka qatila dan haka je ka kai da ubangijinka ku je ku yaki da mu ba za mu ji ba inna ha huna qa'idun mu muna nan a zaune dirshan ba inda za mu ku tafi kai da ubangiji ku je ku yaki to wannan ita ce bakar magana da mutanen annabawa Musa suka faɗa masa bakar magana da ke nuna rashin kunya da suka faɗa masa kala sai yace da su rabbi ya ubangiji yace rabbi ya ubangiji inni la amliku illa nafsi wa akhi ya ubangiji ban iya mallakar kowa fa in ce yazo ya taya na mutu yaki illa nafsi sai kaina wa akhi da kuma dan uwana haruna fafruqu bainana wa bainal qaumil fasiqin da ka ya ubangiji ka raba tsakaninmu da mutanen da suke fasikai mutanen da suke kafirai mu mun yi iyakacin kokarin mu mu ja su kan tafarkin shari'a su kuma sun kangare sun ki ka raba tsakaninmu da su ta fuskar hukunci daga gare ka qala sai ubangiji ta'ala ce fa innaha muharramatun alayka Hukumar da za a yi wa su waɗannan mutane da aka ce su tafi su je su shiga baitul maqdis suka ki shiga suka noke Hukumar da za a yi musu fa innaha muharramatun alayka za a hana su shiga baitul maqdis din nan arba'ina sanatan har tsawon shekaru arba'in tur yatihuna fil ardi suna tafa ganiya a cikin kasa ba su san ma inda za su suna cikin dimuwa daga taha ya hutai taihan ma'ana dimuwa kenan a tihu shine al-hayratu kwatan kai ko dimuwa wato sun tashi daga baitul maqdis wato sun tashi daga misra daga egypt za su je misra sun bi ta wannan yanki na yanki tsoro sinin amma kafin su je ta shekara arba'in a hanya don ga sun je kusa da wajen aka ce su je garin su yake su suka ce su ba za su je ba farza an tauran buka bukatila daga lokacin nan ubangiji subhanahu wataala ya sa su cikin katan kai su tashi su kama hanya da safi su yi ta yan tafiya har sai sun yi ne ce biya da zango sai gobe mu ci gaba in sun yi din nan in suka tashi gobe sai su sake mai tafiya da suka yi jiya suka yi ta yin haka har tsawon shekara arba'in shine fa ha muharramatun alaihi ah, muharramatun alaihi da wani mamnu'atun alaihi mamnu'un alaihi dukuluha an hana su shiga gare wato at-tahrimul lughawi ba at-tahrimul shar'i ba domin at-tahrimul lughawi wato hana mutum abu kana da ikon a hana ka ikon yin abu amma a tahrimu shar'i shine a hana kai ta fuskar shari'a cewa bai halatta kai kaza ba ba wai Allah ya haramta musu ta fuskar shari'a ba a'a ya haramta musu ta fuskar lugha abin nufi an hana su shiga suna son shiga amma ba ta aka da su haramun ne ku shiga ina ba an fahimta ku gane akwai bambanci tsakanin at-tahrimu shar'i da at-tahrimu lughawi wai in lugha sai ke cewa jalat litasra'ani fa qultu la haqsiri in nimru'un sar'i alayki haramu yani in nimrukun sar'i alayki mamnu'un at-tahrim al-lughawi kina fafruq bainana wa قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض الله فلا تأس على القوم الفاسقين كي النبي موسى كد كدامو kada kai bakin ciki Allah kawai fasikin akan fasikai fajirai dangane da abin da Allah ya jarrabe su da shi sakamakon sabawa da suka yi masa amfanin kawo wannan kissa cikin suratul ma'ida lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah Allah ya kaddara masa zama a Madina bayan ya hijira daga Makka kuma Madinar nan akwai kabilun Yahudawa guda uku akwai Banu Kainuka akwai Banu Nadir akwai Banu Qurayza dukkanin su Yahudawa ne tunda su ba kamar mutanen Makka suke ko Larabawa na Aljaziratul Arabiya da ya saba zama da su ba wanda gari ɗaya ya haɗa su yanayin ƙasa ɗaya ya haɗa su ya san halayyar to kaga bai san halayyar waɗannan yahudawa ba don haka zama da su zai masa wahala zai wahalce shi shine sai Allah ke kawo masa kissar yahudawan da suka yi zamani da wani annabi a baya don manzo Allah ya koyi darasin zama da yahudawan zamaninsa kana ba da gumba hikimar da ke cikin kissa din kenan laqad kasa sun yi ibratun li albab ma kana hadisin yusana dukkan kissa dukkan labarin cikin alqur'ani kamar yadda na sha faɗa yana maimaitawa hikimar faɗarsa ba wai dan a kosar da kai bukatan ka kasan jin labari ba a dan a baka darasi da zaka dauka in ya zanto ga yadda suka yi da annabi Musa to yaya manzon Allah zai tsammani su su yi da shi tunda waɗannan din yanzu jikokin waɗancan ne menene ya canja daga ciki babu abin da zai canja na halayyar su na saba alƙawarin su na faɗin bakan magana ga annabawan su ko rashin ladabi ko tsiwa da sauran abubuwa da da maza Allah zai gani to kar wannan abin ya bashi mamaki abu ne da aka taɓa yawa annabi Musa a da ko annabi Isa a da ko wani annabi cikin annabawa wannan shi ne hikimar kawo wannan kisa ina ba da fahimta kuma mu idan mun karanta yanzu sai ma ga yadda Yahuda suka wa annabi Musa wanda a yau suke da wurin yi imani da shi to dan menene dan sun yi mana wani abu na rashin mutunci zai ba mu mamaki ai yanzu bai hude ya maka kirki shi ne zai baka mamaki amma dan ya maka abu ya ai ba abun mamaki bane ma'ana bai hude ya cika alkawali shi ne zai baka mamaki amma dan ya saba alkawali menene ba da mamaki a ciki alqur'ani ya riga ya baka hoton kakanninsa da iyayensa da da shi menene zai tunda daga ciki bi abi abihi tada abiyun fil karam kamar da suke cewa wa man yashabi abahu fa ma zalam mutumin da ya kama da mahaifinsa menene abun mamaki a ciki ai ya kaba da wani ba mahaifinsa ba shine ne zama abin mamaki ina ba dan fahimta to sai kissa ta gaba kuma ta kissar ƴaƴa guda biyu cikin ƴaƴan annabi Adam alaihi salam wanda ita ma akwai darasi a ciki من الله ce game da واتل عليهم نبع بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين

ba su wannan labari bai haqqi da gaskiya in qarraba qurbanan yayin da suka gabatar da wani abin yanka ko kuma suka gabatar da wani kurban. lafazin qurban dukan wani abin da mutum zai gabatar dan ya nemi kusancin ubangiji sawa'un rago ne ka yanka sawa'un kayan abinci ne ka dauka ka baiwa miskini sawa'un kuɗi ne ka baiwa wani mabukaci dukkan abin da zaka gabatar wa waninka da nidon neman kusancin Allah shine qurban in qarraba qurbana yayin da suke zubatar da abin da suke neman lada da shi wajen ubangiji subhanahu wataala fa tuqbila min ahadihima sai aka karba daga wajen ɗaya daga cikin su wa lam yutaqabbal min al-akhar ɗayan kuma ba karba ba ɗayan daga cikin su da ya bayar Allah ya karba ɗayan daga cikin su da ya bayar Allah bai karba ba to anan gurin gurin fadin Allah ta'ala iz qarraba qurbanan su biyu ne qarraba sai aka ce komai qurbanan da me kuma da sai iz qarraba qurbanaini yayin da suka bata dan wannan nashi da wannan nashi amma idan ka raba qurbanan su bi kenan ma'ana qurban nan gurin ismul jins ne da haka yadullu ala al-mufrad wa ala al-musanna wa ala al-jam ya danganci siyakin zance ne zai nuna maka mufradin ake nufi da shi ko musanna ake nufi da shi ko jami'a ake nufi da shi amma siyakin zance qarraba karina ce da ta nuna mana ake nufi me ake nufi da qurbanan anan gurin tasniya ake nufi musanna ne kenan shine iz karaba qurbana fa kubila min ma wa lam yutaqabbal min al-akhar malamai suka rikaito kissoshi da ke nuna abin da kowa ya gabatar dai daga cikin su aka ce makiyayi ne bi ta tashi bayar da abin sa na sadaka a wancan lokaci sai ya zaɓi kosasshen rago daga cikin garkensa ko bijimin sa daga cikin garken shanunsa sai ya gabatar a wancan lokaci ba miskinai zaka ba ba a zaka je ka ajiye abin ne a wani waje ko a kan dutse ko a wani fili na kasa inda babu kowa alamar Allah ya karba sai wuta ta sauko daga sama sai ta cinye wannan abu to Allah ya karba ki amma in ka ajiye abu ka zo ka same shi gobe yadda yake jibi yadda yake Allah bai karba ba ke to shi ɗayan da ya tashi gabatar da abin da yake neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da shi sai ya zaɓi bijimin sa ko rago ko sashi sai ya aji ɗaya daga cikin su ko manomi ne da ya ware amfanin gonansa ga mai kyau ga mara kyau sai ɗauko cikin mara kyau ɗin wanda yake lalataccen ciki sai kawo sai ya zo ajiye a matsayin kurba shine bila min ahadihima sai aka karba na wancan da ya bayar da mai kyau wa lam yutaqabbal min al-akhar shi kuma wannan da ya bayar da mara kyau ba a karba ba to lokacin da ya ga ba a karba nashi ba an karba na wancan kaga sai kuma hasara ta kama shi kana sai ce la aqtulannaka wallahi sai na kashe ka wato saboda hasada saboda dan adam baya son ya ga wani ya fi ko wani irin nau'i na fifiko ko ya fika ilimi ko ya fika kuɗi ko ya fika sarauta ko ya fika kyan halitta ko koshin lafiya ko ma menene dan adam baya son ya ga wani ya shi musamman idan wani nan ya zanto sa'an shi ne wato suna kusa da kusa ta fuskar shekaru kila yakan hakura in wadan ya fi shekaru amma baya hakura in shekarunsa daya rashin hakurin sai kan ƙara tsanani idan ya ɗara shekaru ina fata an fahimta wannan haka yake a dukkan babu rayuwa a cikin malamai a cikin yan siyasa a cikin attajirai a cikin dukkan mutane a cikin manoma a cikin makiyaya a cikin mahauta a cikin yan jarida <laughs> a cikin kowa da kowa duk rayuwa haka take babu inda babu ita sai dai sun nama za ji mutane suna cewa hasada kamar malamai to ni nan ba wai su nake yanzu lauyan malamai ba amma hakikanin gaskiya hasada ta kowa da kowa ce da'u shamil lil jami'in nas amma me yasa aka fa ganin ta malamai ta bayyana mutane sun zura musu ido suna kallon su eh, duk wanda zura maka ido dole zai gale laifin ka abinda duk baka zura musu ido ba za ka laifin ka ba ina ba ta fahimta amma duk wanda ka zura ido kana kallon sa sai ka ga aibinsa to su malamai kullum ana ganin an zura musu ido ana kallon su ana sauraron su ana bin su to shi yasa dan karamin abu za su yi allurar su sai ta zama galma ina ba ta fahimta dan karamin abin da za su fada sai zama wani abu da abin nan kamar yadda wannan ne wato alqarabi yake cewa al'aibu fil jahil al maghruri al'aibu fil jahil al maghruri maghrur wa aibu ash-sharaf al mashhuri mashhur qulamatu adh-dhafari تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين مشهور yake cewa aibu da tikas da kasawa game da mutum wanda yake jahili ba a san shi ba to shi ma aibin sai zanto ba a san shi ba ina fata wannan duk mutumin da ba a san shi ba a gari duk mutumin da ba kowa bane a gari ko yana da aibin sai aibin sai ko yadda shi mutumin ke koya ba a sani ba to aibun nashi ma sai ya koya wa aibin sharafil mashhur mashhur dukkan mutumin da ya shahara to aibin sa ma sai ya shahara sai da misali yace kulamatu zafari ko kulamatu zufri takhfa min aqaratiha yace ka duba kan farce dan kankanan nan idan da za a kulgato shi a jefar da shi sai ya kuya saboda kankantarsa amma wa mislu hadis sawad al-ayn mashhur yace in kana son ka ga shahararta sa ta cikin kwayar ido ma'ana dukkan mutumin da ya shahara dan kankanin laifi zai yi sai duk gari ya dauka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ina ba za mai yi dan siyasa ne sawon attajiri ne sawon sarki ne sawon malami ne mai wa'azi dan kankanin abu zai jama'a ba abuwa ba ya kai sai sun faɗa ai yayi kaza ai alhaji wani yayi kaza ai sarki wani yayi kaza ai kaza kaza wani yayi kaza amma wani fa cikin masu faɗan yayi dubun wannan a wannan yinin ba abin da ya dame shi <laughs> ina fata an fahimta ya nan nan ka wannan laifin amma tunda ba sai ba sai laifin ya koyi tattaran shi shi yasa malamai suke cewa ka kaga shuhura kaga shuhura wato wata irin aba ce wadda in dai ta same ka sai ka biya tukuici in dai ka shahara sai ka biya faturar eh, ka tana tsada wato rasul din da zaka biya ba karami bane matakar har ko to ba shiga ina ba ta fahimta yace la aqtulannak sai na kashe ka saboda me yace sai ya kashe shi saboda hasada duka wannan malamai ne ba duka wannan manomi wannan makiyayi amma kala sai ce da shi inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ka kwantar da hankalinka Allah madaukakin sarki yana karbar aiki ne daga masu takawa mai yiwa abin da yasa ba a karɓar aikin ka ba ba ka da takawa kaga a fakaice wa'azi yake masa ni na yi kokarin tsarkake niyya tsakanina da mahalicci na sai aiki na zama karɓaɓɓe kai kuma kai kokarin tsarkake niyya ba sai Allah bai karɓa ba ni na yi kokarin in zaɓi abu mai kyau wanda zan ciyar in nemi nema in nemi lada da shi ko in nemi kusancin Allah kama ka nema mai kyau ba da haka kai ne ka jawo wa kanka laifin ba gare ni ba ke inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litakatulani wallahi idan har ka shimfiɗa hannunka domin ka kashe ni ma ana bi ba su tsin yadi ya ilaika liya ka tulak ni kan da dai كيف تكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي فأصبح من النادمين سيسد في إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك ني أبن لك يسو كقوما وجل الله غوبك ياما بإسمي دزنبي لا نكيني ككشيني وإسمك دزنبنك وند كيدا كافن ونن كسا شيني في fi mun سبدا عشي a ce ni لا na koma don idan kai haka kone min ashabin nar za ka kasance cikin mabuta wuta wa zalika jazaa'u zalimin wannan kuma shine sakamako na waɗanda suke azzalimai to wannan magana na cewa so ne ce ka koma wajen ubangiji da zanubi na na ka kashe ni da zanubinka dan ka zama cikin yan wuta waɗansu malamai suka ce ta yaya musulmi zai so wa ɗan uwansa haka ina fata an fahimta yaya zan yi fatan ka koma wajen Allah da zanubi yaya zan yi fatan ka koma wajen Allah da zunubin laifi wanda zai zama sanadiyar shigar kauta suka ce alama ta imani yadda kai baka saba Allah baka san wani saba masa yadda kai baka san kai mummunan aiki baka san wani yayi yadda kai baka san ka hadu da Allah ya fushi da kai baka san wani hada da Allah ya fushi da shi to me yake cewa da shi haka inni uridu an a bi ismi wa ismik so nake ka koma da zunubi na zubunka wajen ubangiji ka takuna min ashabun nar shine waɗansu malamai suka tilastu dan kawar da wannan nufin suka ce da su zuwa ga kaddara la suka ce yadda zantan yake inni la uridu an tabu abi ismi wa ismika ni fa ba na so ka koma wajen Allah gobe kiyama da zunubi na na ka ni da kuma zunubin ka na da ka taba yi a baya fa takuna min ashabin nar in ka haka sai ka zanto cikin yan wuta wa zalika jazaa'u zalimin wannan kuma shine sakamakon azab suka ce ni nake da la da aka kaddara wajen قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين يجد تيكي قالوا تالله لا تفتأ تذكر يوسف أما أكشاف لا إن سيدي أقدرتا سكشت أنا أقول ما أكشاف لا دع أقدرتا فيستقيم المعنى من أفضل أكو أنتم على مسكتي fatawat lahu nafsuhu qatl akhi duk da wannan gargade da ya mishi dan hankalinsa da yayi bai ji ba sai tawwa lahu nafsuhu katla akhihi sai zuciyarsa ta kawata masa tawwa lahu bi ma'ana sawwalat lahu wa zayyana lahu ta kawata masa katla akhihi ya kashe dan uwansa cewa dai abin da yafi kyau kawai shine ya kashe shi huta fa qatala sai ya kama shi ya kashe shi fa asbaha min al-khasirin sai ya zama wato ainihin cikin hasararru waɗanda suka yi hasara domin kisan kai ba karamin hasara ba ce ba da haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwal man babu wata rai da za a kashe dan zalunci a yau face sai wannan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam ɗin yana da wani kaso na zulumin wannan ran da za a kashe yau dan shine farkon wanda ya fara sunnanta kisa a ban kasa ina fata ku kaga wato abin ba karamin hadari bane lalle abin da ke ji musu tsoro fa eh, an ta zuwa biyu biyu ne ka fita kuna min ashabin nar ba karamin ba ne ba ma'anar tun da shi ya fara yin kisan kai a ban kasa duk wanda ya kisan kai na zalunci to shi ne ya koya masa shi kenan shi ya ba da sunnar a yi shi to duk wata rai da za a kashe yau har zuwa tashin kiyama yana da wani kaso na zunubi tunda shi ne farkon wanda ya fara sunnanta wato an shi kisan kai wato wannan ne ke nuna mana matukar hadarin mutum ya koyar da mutane barna koyar da mutane barna ko dai ka faɗa da baka ka sa mutane su ko kuma ka rinka yin aikin a gani a koyi da kai duk ya zama koyar da barna akwai wanda zai koyar da baka ya jama'a ya kamata ku yi kaza ku yi kaza ka kawata mutane aikin barna akwai wanda zai rinka yin ta a fili tun mutane suna jin kunyar gari sai a sai yana yi a fili sai aka jin kunya sai aka rinka bayyanawa a fili saboda su haka yana da zunubi kenan sawa'un wannan mutumin abin da ya koyar da mutane kafirci ne ko kuma a'a aiki na zunubi ko kuma a'a bid'a ce domin waɗannan ababe guda uku dama ai ya tushen shiga wuta da ko dai kafirci wanda kuma bid'a na biyar da ita sannan kuma aikin zunubi domin ayyuka na zunubi kamar wanda suka shafi shan giya da tashi da zina wato munin su bai kai munin bid'a ba dan shi mai bid'a yana cin gyaran manzon Allah ma'ana ya kawo wani ƙari cikin addini ya ce jama'a su wato shi kishiyar manzon Allah to shine munin da ke cikin bid'a dan haka yana daga cikin hatsarin gaske mutum ya rika kiran mutane zuwa ga bid'a cewa su dosi yana daga cikin hatsarin gaske mutum ya koyar da mutane waɗansu ayyuka na barna mutum ya koyar da gidaje na barna kamar mutum ya gina gidan sinima mutum ya gina gida na kallon talabijin kaga yanzu a unguwannin mu a cikin birni da kawai ko ina gidan kallon talabijin inda mutum sai zai kama gida ko na haya ko nashi sai ya sanya yan bentina sai ya samu akwatin talabijin guda daya sai ya sayo irin ɗan janareta nan dubu goma sha ɗaya ko dubu goma sha biyu sai ya samu satellite dan kawai rinka kamo tashoshi na kasashen larabawa yana sa yara ko kuma na kasashen turai galibi a kalli kwallon kafa wani lokacin a sa video cassette wanda ya shafi hausa drama ko wanda ya shafi irin nigerian films din nan ko wanda ya shafi chinese ko wani gidajen ma da rashin mutunci har bulo films suke nunawa a wadansu garuruka to kaga duk wanda ya wadda wannan abincinsa abin sutura sa me zai je faɗa Allah ranar tashin kiyama ya bar al'umma ta lalace ya zama san ya zama ya taimaka ya dauki diga yana kare katangar al'umma sai ya kai ta kasa domin abin nan da samarin mu suka shagalta da shi na kallace kallace wasan kwaikwayo hausa drama nigerian film a kwallon kafa basketball da waɗannan duk ababai da likitar da samari ci gaba yake haifarwa ko ci baya dakikai daga cikin yaran da suke da irin f a result din su na secondary su ne suka fi kowa haddace wani club ne ya ci wani club a European League da ake yi su ne suka fi kowa rike a'a wani dan wasa kaza an sayi shi an dauki su contract zuwa club kaza wani an dauki su zuwa club kaza wani an yi masa kaza da kai fa duk sun rike waɗannan kuma ya samu sunayen arna duk ya haddace tsaf yake furta su daidai yan an ce zana mana al-ashratul mubashiruna bil janna mutum goma da aka yi wa bisara da aljanna cikin sabon manzon Allah zana sunan ba tarihin su ba ba zai iya ba to kaga mutum goma da aka yi wa bisara da aljanna ba wannan fa har yanzu a lokacin da za a yi kwallon kafa ɗaya kim ɗaya sai ya kara mutum ɗaya da a samu goma sha ɗaya ko duk ya haddace sunan wannan goma sha ɗaya na nan gefe kuma ya san rizab ɗin da suke zaune da wa za a canja kwakwalwarsa tana masa tokastin wa zai shiga canjin wane kuma ya haddace goma sha ɗaya nan gefen kuma sai ya san su a rizab. kuma kuma tana masa podcasting din ilin da zo hafta yin wani zai shigo wani amma bai san sabon manzon Allah ba akwai hasara da tafi wannan babu hasara da tafi wannan to babu kuma wanda ya fi kowa hasara irin wanda suke da wannan gidajen babu kuma wanda zai fi kowa zama abin tambaya a gaban Allah irin gwamnatin da ta kyale wannan bata gyara don lokacin da gwamnati take gudanar da mutane za ta lura da abin da zai ciyar da su gaba ta taimaka abin da zai ciyar da su ba ya ta hana ilimi yana ta ƙara lalacewa a ƙasashenmu kuma wasanni suna ta ƙara ɗaukaka insecurity ya riga ya mamaye rashin tsaro sannan kuma shirme yana ta ƙara yaduwa a cikin ƙasashenmu jahilci yana ta ƙara yaduwa wallahi dan ba gyara al'amura ba mai yawa nan da shekaru ashirin masu zuwa za a yi wani generation ne na jahilai a Najeriya typical jahilai waɗanda ba su san duniya ba ba su san lahira ba jahilin gabas da yamma shine kawai abin da zai a Najeriya in ba wani ɗauki ubangiji ta Allah ya kawo mana ba to kuma wallahi farkon wanda zai fara zama abin tambaya a gaban Allah shine dukkan wani shugaban karamar hukuma da dukkan wani gwamnan jiha da dukkan wani shugaban kasa da dukkan wani kwamishinan ilimi da dukkan wani ministan ilimi da dukkan wani darakta a ma'aikatar ilimi da dukkan wani babban eh, darakta ko famsan a ma'aikatar ilimi ta tarayya ko ta jiha shine ne farkon abin tambaya a gaban Allah me suka yi sannan kafofin wata labarai su ma ababen tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama domin dukkan fim din da za a haska ya kamata ya zo to fim din da zai amfani al'umma ba wanda zai wargaza al'umma ba yanzu idan ka ɗauki kowace kafar watsa labarai musamman na gwamnatocin jihohi ko na tarayya ka kalli gaba ɗaya shaidan ɗinsu da programs ɗinsu da suke yi wallahi sai ka ɗauki kashi saba'in cikin ɗari ababen da ba su da amfani ne ko na duniya ko na lahira ba noma ake koyarwa ba ba sana'a ba ba kira ba ba yadda za a ajiye iri ba ba yadda za a ajiye amfanin gona ba yadda za a yi kiwo ba yadda za a yi kamun kifa ba ba bayanin ma'adanai da muke da su ba duk ba wannan bayanin ba hira da waɗansu ƙwararru ta fuskar rayuwa wani gogaggen ɗan siyasa da ya san jiya ya san yau ko kuma a'a wani gogaggen manomi ko wani gogaggen ɗan kasuwa da ya yi kasuwanci irin na da na ƙasa ya yi na yanzu na zamani ana tattaunawa da shi ana tatsar experience ɗin shi don na bayan su ji duk ba za ka ji hira da wannan ba sai ga azuno kaɗa kaɗe da wake wake da raye raye da babu gara babu dalili duk lokacin da kaga mutum ashirin sun yi dodo akan talabijin kamar su cinye ta kwallo ake yi amma ba hira ake da wani kwararre a cikin rayuwa ba ko kwararre a cikin rayuwa sawa'un likita dan siyasa malamin addini duk ba wannan bane ba kaɗe kaɗe shirme kawai shine abin da muke ciki kan ga mishi da cikin timo kenan muna saudiya lokacin da aka yi yakin gulf na farko wancan lokacin da aka e, iraki ta shiga a saddam ya shiga kuwait a lokacin kasashen yankin gulf nan guda shida sai da suka tsaye da karatu tsawon wata uku zuwa hudu saudiya kuwait united arab emirates qatar bahrain da wannan ya take da suna oman kasashen nan guda shida gaba ɗaya sai da suka rufe karatun su jami'o'i tun daga mataki na sakandare a na firamare har zuwa na university wata hudu ba a karatu tur isra'ila ta rufe makarantunta amma kuma an ci gaba da yin karatu ba a makarantu ba ta hanyar akwatunan talabijin ba su yadda kwana ɗaya sun yi hutu ba da haka kalan ɗin karatunsu kwata-kwata bai canja ba kalandar shekarar karatunsu su bata canja ba tun daga wancan lokacin kalandar karatu ta canja a wannan kasashen da na faɗa guda shida har yau amma da isra'ila suka kawai suka fito da shedul din karatuttuka duk masu talabijin a gidajen su da karfe kaza zuwa kaza darasi na yan firamare dan ka bazai je makaranta ba amma ka bude masa talabijin ka zaunar da shi za a koyar da darasin firamare har zuwa lokacin da za a tashi da bread da komai karfe kaza zuwa kaza darasi na yan sakandare haka suka yi wanda baya da talabijin balantana zuwa can wurin ya za ka samu mutumin da baya da talabijin sai a cikin kasashe irin namu wanda ba da shi akwai tashoshi na kallon talabijin na gwamnati na arha a kan titi ka kai ka wajen ba su yadda sun yi asara kwana ɗaya ba to kaga sun ɗauki kafar watsa labarai hanyar yaɗa ilimi mun kuma sai suka turo mana wasa da kwallon kafa da sharme da sauransu Allah gana da amma Allah muna cikin rudani sosai da sosai da haka ya kamata waɗanda suke da gidajen talabijin ɗin su ji tsoron Allah su sani ba taimaka suke suna rushe al'umma kila su ɗauka cin abincinsu ne ka san yanzu za ka wani wani sai ce kaga za a hana mu cin abincinmu Zai ka ci abincin ka mayar a cikin jihar nan ana mutum magana waya hana shi cin abinci ita kadai ta hanyar cin abinci ka canja da wata sai Allah sanya maka albarka mun ma nan mai maka addu'a cikin kiyamul lailin mu ubangiji ya sanya maka albarka in za ka yi noma in za ka yi kiwo in za ka yi kiwon kaji in za ka yi menene duk ababai da dama ga sunan gurin sai mutum ka nemi abin da za ka rusa al'umma ka lalata tarbiyyar mutane فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاتلين ubangiji ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu bil ardi sai Allah ya aiko da hankaka yabhasu bil ardi yana tona kasa li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi dan ya nuna masa yadda zai binne dan uwansa dan lokacin da ya binne dan uwan nasa sai dama ta kama shi dai shi ne kisan kai shi ita ce mutuwa ta farko a ban kasa bai san ya ake a binne dan adam ba sai Allah ya turo hankaka ya kashe dan uwansa ko dan uwansa ya mutu ya je yana tona rami dan ya binne shi a ciki dan ya nuna wannan dan adam ya zai kala sai ya wailata ya kai tona a ajastu an akuna misla hadal ghurab yanzu na kasa in kasance kamar wannan hankakan ma'ana hankaka ya fi da dabara fa uwari ya sauta akhi in je in binne dan uwana sai na kasa ga shan sai na a wajen hankaka fa asbaha min an-nadimin sai wa gari cikin masu nadama yawa gari cikin masu nadama game da me wadansu malamai suka ce nadamar wani ya kasa yin dabara ta binne dan uwansa har sai da ya kira wajen hankaka shine nadamar ba wai nadama ne ya kashe dan uwansa ba da inna dama ta yafi da uwarsa ne ta ya tuba kenan wanda shi ko bai tuba ba sai ayar karshe da zamu ta karshe min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض أنما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون وبنجلس من أجل ذلك دون أبين أكا أنبتا أبايني كتبنا على بني إسرائيل sai muka wajabta wa banu isra'ilawa muka rubuta musu cikin attaura annahu man qatala nafsan bi ghairi nafs cewa fa dukkan wanda ya kashe rai ba tare da rai ba ba na ka kashe rai ka kashe mutum ba tare da yayi laifin a kashe shi ba kamar a ce ya kashe rai aw fasadin fil ard ko ba tare da yin fasadi a ban kasa ba fa ka annama qatala an-nas jami'a to hakika kamar ya kashe dukkan mutane ne gaba wanda duk ya kashe rai ba tare da ranta ya kisa ba ba tare da ya kisa ba ashe abin da ke sa a kashe mutum ɗaya daga ciki ya kashe rai na biyu kuma ya yi fasadi a ban kasa fasadi a ban kasa ko bayanin zai zo a darasin gobe in Allah ya kai to dukkan wanda ya kashe rai ba tare da laifin kisa ba fa ma qatalan nas jami'a kamar ya kashe dukkan mutane ne wa man ahyaha wanda ko ya rayar da wannan rai dan gaba da guda daya fa ka annama ahya nas jami'a to shi ma kamar ya rayar da dukkan mutane ne gaba daya ubangiji ce wala kad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat hakika manzannun mu sun riga sun zo musu su banu isra'ilawa da hujjoji thumma inna kathiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun amma sai gashi da yawa daga cikin su bayan hujjojin da suka zo din suna ta yin fasadi a kasa suna tsallake iyaka la musrifun suna tsallake iyaka fil ardi wato ainihin a cikin kasa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah shi ya tafi wassalamu alaikum